Lionel Messi dan wasan kungiyar Barcelona ya jefa kwallaye har a raga ya kuma saita wa dan uwansa Neymar kwallo ana saura minti goma sha uku a sa ya kare. Wasan da ya kare wa Pep Guardiola, coach din kungiyar Bayern Munich da rashin sa'a inda Barcelona ta lashe wasan uku da babu. A wasan kusa da ƙarshe karo na farko na cin kofin gasar rukunin kwararru na Champions League. Karo na ɗari a wasan Turai Messi ya wuce Cristiano Ronaldo a matsayin wanda ya fi kowa jefa ƙwallaye a wasan rukunin ƙwararru, ya kuma kai ƙungiyar Barcelona bakin gaba. Kusa da wasan ƙarshe na wannan shine lokaci na farko da suka zo wannan matsayi shekaru huɗu da suka wuce. Manuel Neuer shine ya ƙoƙarta wajen wa baya Munich damar kasancewa a wasan bayan da ya kare ƙwallaye har biyar daga shiga raga. amma duk da haka sai da Messi ya jefa kwallon farko a minti na bakwai cikin wasa cikin 'yan mintuna ya kuma ƙara wata kwallon. Messi bai ƙare haka ba sai da ya saitawa nemar Neymar ƙwallo ta haka aka tashi da wasan uku da babu. Hakan bai zai wa da ƙungiyar Bayern Munich da sauƙi ba a wasan farko da suka fara. 'Yan kallo magoya bayan Barcelona sun karɓi coach ɗin Bayern Munich cikin karramawa a wannan ziyarar farko da ya zo bayan barin tsohon kulab ɗin nasa.